لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه، ما بعد هل ينزجكم سورة أرسلت زعم تاشي فدم ألا دوكتين سرشي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة آل وثمود آية قوم شاؤكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة آد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين يدهم بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما فإنا بما بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحفات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون يبصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم فأخذتهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجد ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء Allah madaukakin sarki yana gaya ma manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa ya gaya ma waɗannan mushrikai din wanda suke karyata shi da abin da ya zo musu da shi na gaskiya shine alkur'ani da Allah ya saukar kuma suka daita Allah cewa eh, faƙul an zartukum sa'iƙatan mitla sa'iƙati alin wa samud cewa idan kun ƙi to ina muku gargaɗi na wato azaba irin azaba ta wato adawa da samudawa wanda sun kasance sun yi rayuwa a wannan yankin ne kuma abin da ya faru da su shine ijja'atuhum humur rusul min bayni aydihim wa min khalfihim Allah ta'budu illa illa Allah cewa manzani sun zo musu manzani wato da yawa gaba da bayan su da garuruwan da suke kewaye da su duka Allah ya aiko musu da annabawa shine ja'atuhum rasulun min bayni adim wa min khalfihim Allah ta'budu illa Allah cewa kada ku bauta ma wani wato sai Allah madaukakin sarki shi kaɗai. wannan kuma shine kiran annabawa gaba daya kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalna min qabl fi qaryatin min nadirin من قبلك إلا في وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم da haka Allah ya aiko da manzanni duka su kira mutane zuwa ga kaɗai ta bauta da shi qalu abinda suka amsa ma manzannin nan suka gaya musu cewa lausha a rabbuna la anzala mala'ikatan ai da Allah mu ya so ya aiko da manzanni to ba zai aiko da mutane ba da sai ya aiko da mala'iku fa inna bima ursiltum bihi kafiruna dan haka ku mutane ne kamar mu kamar yanda dukkanin sauran al'ummomi da yawa suke gaya ma annabawansu cewa ya za a aiko da mutane irin sai a aiko da mala'iku to haka nan kafiran maka sun faɗi irin wannan magana suka ce aida sai a aiko musu da mala'ika Allah ya mayar musu da martani cewa ka gaya musu kullau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula a inda mala'iku ne suke tafiya a doron ƙasa so sai mu aiko musu da manzo domin ɗabi'ar mala'ika za ta yi daidai da mala'iku in an aiko mala'ika ga mutane ɗabi'ar su ba ɗaya bane shi mala'ika bai saban Allah dan adam yana yi bai sabawa shi mala'ika kuma mala'ika ba yanayinsa ba irin na ɗan adam ba ne saboda aka suka ce to mu mun kafirce sai dai in an aiko da mala'iku wannan kuma ba komai ne illa girman kai sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana musu yanda wato ya halakar da adawa din domin in an ce musu an aiko kamar yadda aka halakar da adawa da samudawa ta yi su yi tambaya to menene azabar su Allah ya ce fa amma adun ba fil ard su dai adawa sun yi girman kai a doron ƙasa. suka ƙaryata annabinsu shine annabu hudu alaihi salam qalu ya hudu ma tana bi bayyana, wa ma ta nahnu bi tariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bi ta ce ya hudu baka zo mana da wani dalili ba wanda yake nuna gaskiyarka haka nan ba za mu bar abu bautar abin da muke bauta ma ba in na ƙulu illa a taraka ba a ba a na na su in suka ce mu abin da muke gaya ma kana wato sukan allolinmu da munanan maganganu kenan ba wai sun yi alfahari da ƙarfin jikinsu ba ne kawai hatta ma suna bauta ma wani allah to sai allah ya ce wa ƙalu sai suka yi wannan alfahari in suka ce man ashaddu na kowa babu wani wanda ya fi mu ƙarfi ba za su ganin cewa su da ƙarfinsu nan azabar Allah ma ba za ta iya shafan su ba sai Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin yanzu ba sa ganin cewa Allah da ya halicce su har suka girma din suka zo ga wannan karfin bai fi su karfi ba domin wanda ya halicce su ai ya fi su kamar yadda Allah ya ce was samaa banainaha bi aidin ay quwwa Allah ya ce mun halicce sammai da karfi su ko ba su iya halittar sama ba to wannan yana nuna sun yi fito na fito da Allah madaukakin sarki kuma suka karyata ayoyin shi da manzansa to Allah madaukakin sarki yace da suka faɗi wannan zancen sai Allah madaukakin sarki yace fa arsalna alaihim rihan sarsaran sai muka aiko musu da wata iska inda sun yi alfahari da ƙarfi ne sai Allah ya aiko musu da iska wacce take kaɗawa da ƙarfin gaske hakanan kuma tana dauke da tsananin sanyi saboda haka siffa ne na wannan iska ɗin kuma ta ɗauki lokaci a jere babu ƙaƙƙautawa inda sun ce suna da ƙarfi to za a ga iyaka ƙarfinsu shi ne Allah ya ce fa arsalna alaihim li hasarsaran fi ayyamin nahisatin cikin kwanaki waɗanda suke ɗayan na bin ɗaya shine kamar yadda ya faɗa a suratu al-ma'arij shine eh, saba layalin wa samaniyata ayyamin husuma kwana bakwai a jere iskan nan ta yi tana kadawa kuma tana daukan su tana wato halakar da su shine fi yaumi nahsin mustanir kamar yanda yazo cikin wata sura dan haka saba fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin Allah ya ce linabiqahum azabal khizi fil hayatid dunya domin mu ɗanɗana musu azaba ta ƙasƙanci a rayuwar duniya wala azabul akhirati akhza kuma azabar lahira ita ta fi girma wahum la yunsaruna kuma ba wani mai taimakon su bil munasaba kamar irin wannan abin da ya auku a duniya ai su kasashe masu karfi suna ganin sun yi alfahari da karfin su suna ganin suna da karfin tattalin arziki suna da ilimi na kulewa na kimiyya kamar yadda mu muka yadda cewa wannan abu ne jarabawa ne daga Allah suna ganin sun fi karfin kowa to kaga irin wannan abin na adawa ne ya same su su suna ganin ba wanda ya isa ya taba su na ganin ba su yadda da wani Allah ba ma yana nan so gashi Allah ya aiko da abu ya gagarin duniya gaba daya babu wanda ya iya tunkara wannan abin har yau din nan da muke ciki an an kasa samun mafita to wannan shine irin abin da yake samun duk masu karyatawa da haka sun yi alfahari da ƙarfinsu wasu ma suka ce su sun yi shiri shiri na musamman sai gashi babu shirin komai babu shirin komai wanda ya ce ya shirya zai tunkaru wani abu ai bai san menene abin da zai zo da shi ba ke sa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ma yake gargadi yake cewa la tatamannu liqa al'adu walakin sallallahu al'afiya kada ku dinga burin cewa abokin gaba ya zo mutum yana ga cewa shi ya shirya ba abin da zai faru yanzu kama a kasashenmu nan da ake ta cewa an yi tanadi an yi shiri to ba ga shi yanzu shirin ya zama ba shiri ba abin ya zo ya addabi mutane abin da za a ci ma da kasuwanni an kasa fita mutane sun shiga cikin yunwa da wahala ai shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu al'afiya ku roki Allah sauki amma idan lokacin ya zo ya zama bayan da za ku yi to sai ku dogara ga Allah amma muke ringa cewa shi ya yi shiri yana da kaza yana da kaza to hatta kasashe masu ƙarfi ma da suke ganin sun yi wannan shirin shirin nasu ya ƙare to irin wannan ne adawa suna ganin su suna da ƙarfin da ba wanda ya isa ya takale su azabar Allah ma ba za ta zo ta same su ba shi ma kanshi annabin Allah suna ganin bai isa komai ba har suke ce mushi shi annabi Hudu alaihi salam ya zo musu da abin da wato yake musu gargaɗi ɗin ce wato ya zo musu da abin da yake gaya musu na azaba cewa su suna nan a shirye ya ce shi ba zai iya zuwa da shi ba sai dai allah da ya halice shi ya aiko shi shi dai mai isar da sako ne na allah to kaga abin da ya zo ya same su sai ya zama babu wani mai taimakonsu yanzu kasashen nan da abin ya same su waye taimake su ba abin ne taimakon wani kowa ta kanshi yake yi wanda ake ganin ma zai yi taimakon mai karfin shi ma kanshi yanzu fama yake da kansa wa amma samudu Allah madaukakin sarki ya ce amma su samudawa fahadainahu sai muka musu bayani shirya. wannan ba wai ana nufin muka shiryar da su ba kuma Allah ya shiryar da bawa kuma ai baya batar da shi bayan shirya. don haka wannan hidaya ne amma na irshad na sanarwa da karantarwa da jan hankali kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa kai kana shiryarwa shiriya ta yin bayani zuwa ga tafarki madaidaici amma shiriya ta wato datarwa a daura mutum akan tafarki na daidai wannan sai Allah shi yasa su samudawa Allah ya ce wa amma samudu hadainahum ai bayyana lahum muka musu bayani cewa wato ga hanya da tafi dacewa da muka aiko musu da annabi shine annabi saluhu to amma sai suka ji fastahabbul ama alal huda sai suka zabi bata akan wannan shiriyar da muka aiko musu da ita suka ƙi bin shiriya Allah ya ce to yin haka da suka yi fa akhadathum sa'iqatul azabil hun su ma Allah aiko musu da sa'ika wato wani tsawa na azaba ta ƙasƙanci suka ƙasƙanta cikin azaba bi makanu ya sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na ƙaryata annabin Allah da ƙaryata ayoyin Allah domin har sun yi ma wato ta'addanci da suka kashe wannan taguwar da Allah ya aiko musu da ita a matsayin aya shine fa'aƙa aqaruha suka soke ta wani daga cikinsu ya tashi ya kashe wannan taguwar da Allah maɗaukakin sarki ya ce musu tun farko la ta masu haɗi kada ku taɓa ta da wani mummunan abu to amma suka ƙi suka ƙaryata wannan suka ce duk abin da zai faru ma ya faru su ma kaman haka yanda yanzu duk kafirai suke fitowa a saba ma Allah a sarari a fili ake saɓan Allah a duniya yanzu ana ganin duk abin da zai faru ma ya faru sai gashi yanzu in ka ba mutum kuɗi ma ka ce ya fito ya ji wajen saman Allah ma ba zai fito ba saboda haka sakamakon abin da suke aikatawa ne Allah ce zaharar fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un da haka wannan abubuwa da muke ganin sun bayyana a doron ƙasa sakamakon saban Allah ne da ya yawaita ana kashe-kashe ana barna ana saban Allah babu wani mai fitowa ya yi hani to Allah madaukakin sarki ya gwada ma mutane ikonsa to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari fahum yuzauna kuma ka gaya musu waɗannan mushrikai ka tunatar da su ranan da za a tashi za a tattara makiya Allah a kada su zuwa wuta za a tattara su mala'ikun azaba za su daidaita su ma'ana su ɗauke su kashi-kashi sannan a jefa su cikin wuta kamar yadda Allah madaukakin sarki yace yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda zamu wato kada kafirai zuwa wutar jahannama kuma Allah ya jefa musu tsananin kishirwa mai wahala na'am حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يسروا تعتبوا فما هم من المعتدين الله مدaukakin sarki hatta idan ma ja'uha har lokacin da za a kawo su bakin wutar jahannama din nan su tsaya a kanta to shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'maluna lokacin da za a tashe su din za su yi jayayya idan suka yi jayayya da Allah maɗaukakin sarki wato lokacin da za a tashe su kamar yadda wato ya tabbata daga hadisin ibn abbas hadisi ne makofi yana cewa lallai ranar tashin alkiyama wani lokaci zai zo da ba wanda zai yi magana kuma ba wanda za a karɓi uzurinsa har sai an mishi izini to da zaran an ma mutane izini din su yi magana sai su fara husuma wannan yana karyatawa cewa shi bai shirka da Allah ba kamar yadda kafirai za su ce wallahi ma kunna mushriki haka za su faɗa cewa wallahi Allah ba mu yi shirka ba tunda da action su za su faɗa wannan ƙarya ne haka nan yawma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay ranan da Allah zai tashe su za su dinga rantsuwa a gaban Allah kamar yadda suke muku rantsuwa suna ganin wannan rantsuwar tasu za ta kare su daga azabar Allah za ta kubutar da su to za su yi ta musu da jayayya har a wasu ayoyin mala'ikan da ya kawo shi ma zai yi musu da shi zai maka musu cikin suratu qaf ya cewa za su yi musu da mala'iku din Allah madaukakin sarki ce la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id babu husuma a gaba gare ni to idan wannan jayayyar ta yawa to sai Allah madaukakin sarki ya ya toshe bakin su gaba ɗaya ya hana bakin magana to sai gabbai su dinga magana to a lokacin ne Allah ya ce shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'maluna to idan dai kunne da ido da kuma fata ta yi magana ai babu kuma wani sauran shaida ta ƙari tunda su da su aka aikata wannan abin ma'ana za su yi shaida a kan wannan abin da suka aikata ba abin da za su ɓoye to in sun gama ba da wannan shaidan sai Allah ya ce musu to ga shaida to a lokacin sai su koma ga wannan gaban nasu Allah ya ce wa qalu li juludihim lima alaina sai su ce mafatin nasu menene yasa kuka mana shaida suna zargin wato waɗannan gabbai nasu da suka musu shaida kuma gaɓan ai halitta ne na Allah Allah ne ya yi ikon su yi magana su gaban za su mayar musu da magana za su ce an faƙa na Allahun ladi an faƙa kulle shai ai Allahn da ya furta komai shi ne mu ma ya furta mu kuma shi ya halicce ku tun farko da haka ba ku da wata mafita illa ku karɓi abin da kuka aikata na laifi to kaga wannan wani iko ne na Allah maɗaukakin sarki wa huwa khalaqakum awwala maratin wa ilayhi turja'un Allah ce wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum kuma ku din baku kasance za ku koye abinda wato jinku da ganinku da kuma fatunku za su muku shaida akai ba ba ku isa ku hana wannan ba walakin amma dai abin da yake nan shine zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'maluna cewa kuna tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki bai san abin da kuke aikatawa ba ne shi yasa ɗan adam ya ji tsoro duk inda mutum ya shiga ya ɓuya yana aikata wani laifi Allah yana sana da shi ko da ya ɓuya yana ganin ba wanda yake ganin sa yana da wata dabara to Allah maɗaukakin sarki ya riga ya sa waɗanda suke masu kiyayewa wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun haka nan Allah Maɗaukakin sarki ce inna rabbaka labil mirsal wallahu bima na muhit ayoyin suna nan da yawa na cewa Allah yana sane da abin da suke aikatawa ba abin da yake buya musu kuma Allah Maɗaukakin sarki zai fitar musu da littafi ranar tashin alkiyama har kafirai za su dinga cewa mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha haka da abin da mutum ya aikata yana nan a rubuce kuma za a bashi littafin shi ya karanta to Allah ya ce wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardakum wannan mummunan zato wannan shine zannus sau mummunan zato da kuka yi da mahalicinku Allah na cewa bai san wani abu da kuke aikatawa ba to shi wannan kanshi shine ardakum shi ya halakar da ku wannan ardakum na halaka fa asbahtum min al sai kuka wayi gari wato kuna cikin masu hasara Allah madaukakin sarki yace to ba ba daɗi haka ne fa in yasfiru fannaru maswallahu ko da sun yi haƙuri ɗin dai makomarsu ita ce wutar jahannama Allah ya tsare da haka babu daɗi shine kamar yadda Allah yake cewa afa sihrun hadha am antum la na sawa'un alaykum eh, asabar sawa'un alaykum eh, afa sihrun sawa'un a am sabartum malana ko to Allah madaukakin sarki yana cewa wato duk dai yanda kuka yi ko kun yi haƙuri din ko ba ku yi haƙurin ba makoma ta yake saboda haka da rashin hakurin ku da neman yafiya da za a muku duka ɗaya ne to Allah madaukakin sarki ce fa in yasbiru fan naru maswan lahum ko su yi haƙuri ko kar su yi haƙuri dai babu mafita wutan nan za a shige ta Allah ya tsare wa in yasta'tibu idan kuma suka nemi a musu uzuri a dawo da su duniya to wannan kuma shi ma ba za a amsa musu ba domin ba za su samu wannan ba shine wa in yasta'tibu fama hum min almu'tadina idan suka nemi a musu uzuri a dawo da su domin su karbi su gyara abin da suka yi to Allah ya san ba za su gyara ba Allah ya san cewa koda ya dawo da su walau ruddu la'adu limanuhu anhu koda an dawo da su za su sake komawa abin da suke aikatawa domin Allah ya san da haka shi yasa Allah ba zai ba su ma damar dawowa ba haka nan kamar yadda Allah ya ce qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin shine uzurin da za su dinga bayarwa ya Allah wato wai eh, zukatanmu ne suka rinjaye mu muka halaka don haka muka kasance cikin masu bata rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimuna cewa Allah ka komar da mu cikin duniya idan muka sake aikatawa to lallai mun tabbata masu zaluntan kawuna to amma ba za a ba su wannan damar ba shine qalasta ufiha wala tukallimu ai Allah ya riga musu uzuri tunda har ya bar su a duniya ya raya su suka yi tsawon rayuwa kuma ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai wannan kadai ya ishe su uzuri dan haka wa in yasta'tibu fama hum min almu'tabina Allah madaukakin sarki yace ba sa cikin wanda za a karbi uzurin su dan haka ba a karban wani uzuri ranar tashin alkiyama shi yasa aliyu dan abi talib yana radiyallahu anhu yana cewa ku yi aiki a yau domin yau ranar aiki ne gobe kuma ranar sakamako ne da haka ba za a zo ranar tashin alkiyama mutum ya tsaya yana cewa ai a ranar kuma zai ba da uzuri ba a za mu dakata a wannan ayar muna roƙon Allah maɗaukacin sarki abin da muka faɗa daidai ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon ya yafe mana wannan bala'i da annoba da ya jarabe mu da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen sa inda ya shiga Allah ya yi musu inda kuma bai shiga ba Allah ya kare su na roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana mafita Allah madaukakin sarki ya yi mabayi abin da suke ciki subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa asallu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum assalam awari awari su an aiko da awari duk inda suke ruwa ne ke zaune a wata aka ya ya kunshi